jami'an tsaron ba da kariya ga fararen hula da ake kira su defense ta takaice sun gurfanar da wasu mutane guda tara ga manema labarai a garin maiduguri da kuma suke zarga da wasu laifuffuka daban-daban ciki har da wani matashi dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa da ake zarga da kasancewa cikin 'ya'yan kungiyar boko haram kwamandan rundunar tsaron civil defense din ibrahim abdullahi ne da ya gurfanar da waɗannan mutane da ya ce hur daga cikinsu an same su ne da laifin satar wayoyin wutar lantarki da suka cika wasu motocin pickup guda biyu da wani kuma da aka kama a jami'ar maiduguri da na'urar kwamfuta wanda aka ce ya kware ne wajen shiga don satar na'urori da kuma wayoyin hannun ɗalibai rundunar ta ce akwai kuma wani mutum da ta kame ɗan ƙasar nijar da wasu kuɗi har fiye da dubu ɗari biyu a jikinsa da kuma ya ce shi yana sana'ar yankan farce ne kuma ba shi da takardar shaidan shigowa wannan ƙasa sai dai rundunar ta ce za ta mika shiga ga takwarorinta na jami'an shige da fice da ke wannan jiha don su ci gaba da gudanar da bincike a kansa kama dai karin haske da kwamandan ya yi game da waɗannan mutane da suka gurfanar. faro daga wanda dan nijar ne da ya mana karya shi ɗan najeriya amma bincike nuna cewa ɗan nijar muka same shi da kuɗi zunzurutu 278 da kuma dubu hudu na sweet franc sannan kuma wannan wanda kuka masa tambaya yaran nan dan boko haram kusan shekarunsa kaga goma sha bakwai ma yake cewa ya kashe kusan mutane goma sha uku an turo shi ne cikin jiha ya dauki taswiran inda za su kai hari na kunan babban wake su uku ne suka shigo amma mun kame daya su ma biyun za mu kama su kwanan nan yanzu kuna da tabbacin cewa biyu suna nan a raye ko kuma sun aikata gunar bakin wake kamar yadda suka saba eh ba za mu iya cewa ba sai bincike amma muna kyautata zaton suna nan da ransu na kuma tambayi wanda matashi dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa da ya ce ya kasance cikin 'ya'yan kungiyar boko haram din yadda ma aka iya shigo garin maiduguri ga kuma irin abin da ya shaida mun sunana ali mustafa daga ina kake daga marti ina koyon marti sunan koyon mu abinda ya kawo cikin mai su suka tura mu sun ce mu je mu duba maidugurin ya yake yake suka tura mu uku suka tura sai muna zuwa sai na tambaye kuma sun tura mu maiduguri ya za mu yi kashi suna samu muna kashe mutane suna ba za su ba mu abinci ba muna sha wahala ya za mu yi nake musu sai suka ce musu ba za mu koma ba kawai za mu je mu yi zama mu suka ce mu yanzu mutum goma sha uku ka kashe eh na kashe ai na ka kashe su a cikin maiduguri ne ko mutane goma a cikin kalabalgin na kashe hukun akwai wani gari barsari ana ce masa a garin ne na kaci iyayenka suna nan da rai eh suna nan da rai suna garin nan ne malam rulwan ya uri na ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da aka gurfanarwa manema labarai ga kuma abin da ke cewa da kai dan ina ne ni dan Niger ne yaushe ka shigo Najeriya eh na jima ya kai ka shigo Najeriya na shigo ne lokacin an bude hanya ana shiga mun zo mun wuce Gambori to me ka Najeriya muna zuwa da can ma tun lafiya lau muna dan sana'a haka in ka zo sana'ar me kake muna yankan farce a jin farcen da ka samu wannan kuɗi har dubu ɗari biyu da wani abu a ina sayan kuɓewa ina saida ina kasuwa na kuɓewa mm. amma an ce an same ka da wayar salula kuma akwai hotunan yan boko haram a ciki kamar ka da alaka da su ne a'a ni ba ni da alaka da su kuskure ne na bada inda ana tura an tura wallahi shine ya kawo haka kana yankan farce a Najeriya na kake zama a gamborin gala tun daga can Nijar ka baro Nijar ka zo yankan farce a Najeriya? Na'am eh. Kana da iyali ne? Eh ina da iyali. Kwamandan rundunar bada tsaro ga fararen hulan wato civil defense ta kance Ibrahim Abdullahi ya ce za su ci gaba da gudanar da bincike akan waɗannan wanda kuma ya dace a miƙa waɗanda ya kamata su gudanar da bincike a kansu su ma za a danka su sannan ya kira da jama'a su dinga sa hankali akan mutanen da ke kewaye da su. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.